Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau alhamis 30 ga watan nuwamba na shekarar 2023 to kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai To Maryam bayan dan jan kafa Isra'ila da Hamas su amince su tsawaita yarjejeniyar su ta tsagaita wuta. Makamai masu linzami da rasha ta cilla sun bararraka yankin Donetsk na kasar Ukraine da daren jiya. sannan shugabar taiwan ta ce yanzu matsalolin cikin gida sun gallabi china ta yadda ba ma batun mamaye taiwan ke gabanta ba to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jami'ai a arewacin ƙasar kamaru sun ce rikice-rikice akan abinci da ruwa da sauran albarkatu sun ragu sosai sakamakon dasa bishiyoyi kusan rabin miliyan ɗaya da aka yi a kewayen wani sansanin 'yan gudun hijira Bayan haka za ku ji cewa wasu 'yan kasar China na neman su mamaye sana'ar gwangwan a birnin Legas da ke Najeriya. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki, wanda a yau zai tattauna akan yadda ake kula da matsalar dunkulewar jini a jikin bil'adama da ake kira antiphospholipid antibody syndrome da turanci amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko To assalamu alaikum masu saurare da fatan amuna lafiya ga labaran. Isra'ila da Hamas sun amince su tsawaita yarjejeniyarsu ta tsagaita wuta da ƙarin kwana guda dakarun tsaron isra'ila sun tura wani sako ta kafar twitter mai cewa za a ci gaba da tsagaita wuta sanadiyar kokarin da masu shiga tsakani ke yi wajen ɗaukar matakan da ke kaiwa ga sakin ƙarin mutanen da aka yi garkuwa da su kuma bisa sharaɗin yarjejeniyar da aka cimma wannan bayanin ya zo ne ana saura minti goma sha biyar wa'adin yarjejeniyar baya-bayan nan ya cika rahotanni na cewa isra'ila ta nuna bacin rai kan irin mutanen da hamas ta yi tayin sakinsu da farko a madadin tsawaita wa'adin tsagaita wutar hamas ta ce da farko isra'ila ta yi watsi da tayinta na sakin mutane bakwai da suka hada da mata da wata yarinya da kuma wasu gawarwakin mutane uku waɗanda mayakan suka ce sun mutu ne a wasu hare-haren bom da isra'ila ta kai. makamai masu linzami na rasha sun bararraka yankin donetsk na kasar ukraine da dare a daidai lokacin da ake dada damuwa kan yiwuwar rasha ta tsananta kai hare-hare ganin yanayi na dada inganta mutane goma sun samu raunuka a hare-haren na makamai masu linzami ciki har da yara wasu mutane biyar kuma sun makale cikin baragwazai a cewar ministan cikin gidan ukraine ihor klemenko a yau dindan alhamis Kelemenko ya ce a Pop Crops wani jinjiri dan watanni shida da wasu yara 'yan shekaru sha uku zuwa sha shida sun samu raunuka. Babu alamar China za ta yi tunanin yin wata gagarumar mamaya ma Taiwan a halin yanzu saboda irin kalubalen cikin gida da take fuskanta a cewar shugabar Taiwan Tsai Ingwen a yau dinnan Alhamis. duk da yake canar na kokarin canza alkiblar zaben taiwan da ke tafi ina ganin a wannan marar kalubalen cikin gida sun buwayi gwamnatin china a cewar tsai a taron deal book na bana a birnin new york tsai na amsa tambayoyi ne kan kasadar kaddamar da duk wata mamaya bayan wata ganawa tsakanin shugabannin amurka da china joe biden da shi jinping a california a wannan watan wanda aka yi ta matukar bibiya. Toma Dalla kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Jami'ai a arewacin ƙasar Kamaru sun ce rikice-rikice kan abinci da ruwa da sauran albarkatu sun ragu sosai sakamakon dasa bishiyoyi kusan rabin miliyan ɗaya da aka yi a kewayen wani sansanin 'yan gudun hijira. jami'an majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun ziyarci yankin don tattara bayanan nasarorin da aka samu game da ayyukan sake dasa itatuwan da kuma rage haɗarin sauyin yanayi ga baba yakubu makeri da fassarar rahoton moke edwin kinzika jami'ai da mazauna yankin arewacin kamaru a kusa da iyakar najeriya da chadi sun ce rikici tsakanin 'yan gudun hijira na cikin gida da na waje da al'ummomin yankin akan abinci da ruwa ya yi sauki ainihin a 'yan shekarun nan saboda farfado da gandun dazuka da ke tsakaninsu yankin na dauke da 'yan gudun hijira kimanin 120 daga najeriya da dimbe 'yan kamaru da suka rasa su da waɗanda suka dawo bayan ayyukan boko haram sun fidda su daga gurin a shekaru goma da suka gabata hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya unhcr ta kafa sansanin 'yan gudun hijira na Minawawo mai girman eka 630 a kusa da iyakar wadda zai iya ɗaukar 'yan gudun hijira 15,000. Amma sakamakon ɗorewar tashin hankali ya sa adadin mazauna sansanin ya ƙaru zuwa 72,000 lamarin da ya sanadin ƙarancin albarkatun da ake amfani da su a wurin. Laitu Habila mai 'ya'ya biyu wadda take da shekaru 26 da ta tsere wa tashin hankalin boko haram daga najeriya zuwa sansanin a shekarar 2016 ta ce rikici tsakanin al'ummar yankin da 'yan gudun hijira ta cikin gida da na waje akan abinci da kiraruwa na faruwa a kulle yaumin. The time has So, Habila ta ce tana cikin farin ciki yanzu saboda tana samun kiraruwa da take sarewa uh, domin dafuwa da su ba kamar a baya ba wanda sai ta sha wahala kafin ta samu itatuwa a sansanin na Minawawo. Ta ce baicin sare rassan itatuwa domin amfani da su wurin dafuwa. hukumar unhcr ta nuna musu yadda za su shuka itatuwa da dama kana ta nuna musu yadda za su farfasa gawayi su yi amfani da garinsa wurin hatsa wutar da dahuwa iyakar arewacin kamaru da chadi da najeriya ɗaya ne a cikin yankuna masu gandun dazuka da ke fuskantar haɗarin lalacewa a tsakiyar afirka gwamnatin kamaru ta ce sauyin yanayi karuwar zamantakewar mutane sare itatuwa rashin datsa sabbin itatuwa suna barazana ga albarkatun halitta a wurin sannan sun jefa fararen hula cikin tsananin talauci majalisar ɗinkin duniya ta ba da rahoto a shekarar 2016 cewa wasu shugabanni biyar na 'yan gudun hijirar najeriya sun haɗa kai suka yanke shawarar datsa itatuwa a sansanin na minawawu domin kawar da wahalhalun rayuwa shuka itatuwa kamar kasiya darbejiya zogale ko moringa kashiw lokena dukkaninsu suna da jimirin fari kana suna da rassa da za a iya amfani da su wurin sa wuta akan kuma iya amfani da ganyayyakin su a yi magani ko abinci ko kuma taki rahotannin na unhcr ya ce an shuka kusan itatuwa rabin miliyan a ciki da kewayen sansanin minawawo 'yan gudun hijira da al'ummomin yankin sun ce saboda itatuwa da ke wurin yanzu suna samun damar yin ƙananan gonaki da suke ci kuma su ciyar da dabbobinsu kana ya rage rikicin da ake samu wurin raba albarkatun mata sun ce yanzu ba su fuskantar haɗarin fyaɗe da cin zarafi a lokacin da suke zuwa wuri mai nisa domin ɗebo kira ruwa da gidan ruwa jakadiya ta musamman ga hukumar unhcr kuma 'yan rajin kare muhalli mtdal mahmud ta ziyarci arewacin kamaru a wannan wata ta ce ta saurari labaran nasarori da 'yan gudun hijira suka samu game da tasirin aikin dazuzzuka a rayuwarsu ta yau da kullum Labarun da muke gani a ƙasar Kamaru ba labarin rikici ba ne kawai, har ma labari ne na nasara, labari na juriya, labari na albarkatu da mutane ke samu ba don su tsira ba kawai har su ci gaba a cikin bambance-bambance a lokacin da muke fuskantar sauyin yanayi. Na yi imani cewa mafita da 'yan um, gudun hijirar suka samar yasa suke ganin wannan aikin aminawawo. sun gaya mini cewa wannan mafitar za ta iya yin aiki a darfur da nepal kuma tana iya aiki a bangladesh saboda akwai yanayi iri ɗaya da take magana da gidan rediyon ƙasar kamaru crv mahmud wadda kuma tsohuwar 'yar gudun hijira ce ta ce ta rubuta abin da ta kira sakonni masu ƙarfi da fahimtar juna da za su jawo hankalin duniya a lokacin taron duniya akan sauyin yanayi na cop 28 ta ce magance batun sauyin yanayi da kuma tallafa wa shirye-shirye kamar aikin dazuzzuka na 'yan gudun hijira a kamaru ya kamata ya samu fifiko a dukkan ajandar gaba da za a tattauna a taron a gaida baba yakubu makeri har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga karashin labaran duniya To Maryam wata kotun Jamus yau Alhamis ta yanke ma wani dan kasar Gambia hukuncin daurin rai da rai saboda rawar da ya taka a wata kungiyar makasa wadda ta rika karkashe masu adawa da tsohon shugaba mai kama karya Yahaya jami ciki har da wani dan jaridar wato mai aiki da AFP. an samu bai lowe da aikata manyan laifuka kan bul'adama da kisan kai da ma yunkurin kisan kan saboda rawar da ya taka a matsayin direban kungiyar makasa mai suna junglas masu gabatar da kara sun buƙaci alkalai a kotun da ke garin chile na arewacin ƙasar da su yanke hukuncin ɗaurin rai da rai ma lowe wanda shi kuma ya ƙaryata tuhume-tuhumen da ake masa. shugaban indonesiya mai barin gado ya amince da karin kashe ashirin cikin ɗari na kuɗin da ake kashewa kan harkokin tsaron ƙasar har zuwa ƙarshen shekarar baɗi saboda a inganta manyan makaman yaƙin ƙasar a matsayin martanin abubuwan da ke gudana a yankin a cewar ministan harkokin kuɗin ƙasar wani taron mani a wani taron manema labarai jiya laraba minista sirri muliyani inwurwati ta ce an yi wannan amincewar ce a wani taron da ta hallara tare da shugaba joko widodo da ministan tsaro prabawo subianto prabawo ne na gaba a jerin 'yan takara a zaben shugaban ƙasa da za a yi a watan janairu kuma zai kara ne da ɗan shugaba widodo za a kara wato za a kara kasafin kudin bangaren tsaron kasar ne daga dala biliyan 20.7 zuwa dala biliyan 25 a cewar siri miliyani. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Yayin da kasar China ke ci gaba da faɗaɗa ayyukanta a ƙasashen Afirka, a Najeriya wasu kamfanoni mallaka ƙasar ta China na neman mai da wasu masu sana'ar gwangon da masu ƙoƙarin ƙara sabunta wasu abubuwa su zama marasa aikin yi, saboda yadda suka shiga sana'ar gadan-gadan. Wakilin muryar Amurka Alhassan Bala ya aiko mana da wannan rahoton. Siraja Karofi na sana'ar gwangwan shekara da shekaru a jihar Legas. Ta wannan sana'ar yake ciyar da kansa da iyalansa. Yayin da 'yan kasar ke kokawa kan tsananin rayuwa. Karofi ya bayyana yadda shigowar kamfanoni mallakar kasar China ke barazana ga sana'ar tasa. Kan harkar mu yanayin yadda muka samu foreign influence mai especially chinese da indians yanayin matsaloli da muke fuskanta a kan yanayin kasuwa nan don muka dauka kamar chinese yanayin yadda suka intervene economy na ita kanta kasai cikin wannan sutura business the same problem arose saboda nan ma akwai chinese akwai indians kuma suna doing the same abin ganin process da suke na exploitation yadda suke abin ganin na mutane A Najeriya dai akwai sama da kamfanoni ashirin mallakar 'yan kasar China a cewar ofishin jakadancin kasar da ke Najeriya. To amma 'yan Najeriya irin su Muhammad Zaharuddin, na zargin bautar da 'yan Najeriya da kamfanonin China suke wajen biyan su albashin da bai ta kara ya karya ba. Ni na yi aiki a ciki a wancan shekarun za a ga duka albashi a wata a wata a sati biyu bai wuce naira dubu takwas ba. za ka yi aiki daga karfe bakwai na safe zuwa karfe hudu na yamma akwai overtime yana ɗaukan karfe biyar zuwa shida Su amma an kada duka wannan abin za ka ga abu ne karami wanda a matsayinsu wanda suka zo daga wata ƙasa a najeriya suna yin wannan harkar albashin da suke yi bai cancanci a ce ɗan ƙasa ke karɓa wannan albashin ba a baya dai kasar amurka ta zargi china da amfani da bashi wajen juya al'amuran gwamnatin kasar shugaban 'yan gwangon ibrahim dan soja na zargin jami'an tsaron najeriya da boye 'yan kasar china kariya wajen siyan kayan da ya kamata su siya kasuwan nan ta harkar gwango muna yin ta ba wai ba mu yin ta ba aka samu yawancin mu saboda ba mu da karfin kasuwancin sai aka samu wasu can 'yan china za su shigo kasuwar tamu muna ji muna gani dan china za su zo su sai kayan da ya kamata kai da suka isko kayan da ya kamata da sai a ce su sun ka sai kayan kaga irin ga abubuwan ba su dace ba mu yanzu ba mu isa mu je ƙasar su mu wannan ba kuma kai a matsayin ka ɗan ƙasa za a gan gansu jami'an tsaro kai baka isa ka yi musu wani barazana ba a yadda ake karfafa gwiwar 'yan ƙasa da su runguma harkar ƙara juya tsoffin abubuwa zuwa sabbi matasa irin su sirajo na kira ga gwamnati da ta bunƙasa kamfanonin cikin gida don gujewa cizgunawa da kamfanoni irin na china ke yi wa 'yan ƙasar alhassan bala voa lagos nigeria Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makonni biyu da suka gabata, mun tattauna akan matsalar antiphospholipid syndrome inda likita ya yi mana bayani dalla-dalla game da wannan matsala, wato matsalar dunkulewar jini da ma irin matsalolin da ake iya fuskanta sakamakon wannan cuta. Inda likita ya ce rashin ɗaukar matakin gaggawa game da cutar kan iya haifarwa mata masu juna juna biyu hawan jini a wasu lokutan ma har ma a rasa rai to a wannan makon likita zai yi mana bayani ne a takaice kan yadda ake kula da wannan cuta ko kuma yadda ake maganinta baraka bashir gare ki manejin wannan lalura yana da tsada kenan a gaskiya yana da tsada domin eh, eh, duda ba sai mun faɗi sunan magani ba tunda magana muke a rediyo amma yana da matuƙar tsada shi musamman wannan maganin da yake hana jini dunkulewa ah, wato ah, akwai na nau'ikan magunguna guda uku da aka yi amfani da su akwai wanda ana iya yin amfani da shi kamar eh, eh, warfarin amma shi matsalarsa shine ba amfani da shi musamman a watanni uku na farkon ciki wanda kuma kinga ana iya samun matsalolin a watanni uku na farkon ciki to saboda dalilin da sa a daidai lokacin sassan jikin yaro suke samuwa to yana iya jawo tawayar halitta idan aka yi amfani da shi a waɗannan watanni uku na farkon ciki wannan ya sa yawanci ko da misali mace ta zuwa irin wannan ba za a iya dora ta akan sa wanda shi ne mafi sauki a magungunan da akan yi amfani da su saboda haka idan kuma an wuce watanni uku na farko to idan za a yi amfani da shi to kuma sai ana bibiyar yanayin tsinkewar jinin mace. domin gudun kar wani lokacin ko jinin ya tsinke fiye da kima ko kuma a'a akwai bukatar a kara yawan maganin saboda gudun kar jinin ya dunkule akwai nau'i na biyu wani wanda muke ce masa unfractionated heparin shi ma idan mace tana kansu shi ma dole sai ana bibiyar ta dalilin da yasa saboda wannan dalilin da na faɗa ko kan jini ya sinke da yawa sannan na ƙarshe wanda kuma gaskiya kusan ya fi tsada Eh, shine wanda shi baya bukatar bibiya eh, akan yi amfani da shi yawanci allura ce eh, a gaskiya tana da tsada sosai wanda da yawa babban ɗaya daga cikin matsalar kalubalen da muke samu shine wasu koda sun fara ba sa iya jurewa su kai gaci shi kuma ba zai a ce an fara kuma wani lokacin an daina an watsar ba abin da dai ake gudun yana iya faruwa to kuma wanda warai da gaske kuma alluran nan kullum mace za ta yi kanta to kin ga akwai buƙatar ya zama da cewar dalai sai an sami kwarin eh, gwiwa sosai an ba su ma'aurata kwarin gwiwa sosai na yadda za su yi amfani da allurar idan misali itan ta kama su amfani da ita idan har ba za su yi amfani da wannan ba ana iya komawa waɗancan ɗin to amma kamar yadda na faɗa miki shi wannan yana da alfanu wajen cewar ba sai ana bibiyar tsinkewar jinin ba saɓanin waɗancan nau'ikan na eh, eh, eh, magungunan guda biyu da na faɗa. misali a mata a nan nahiyar mu kamar kaso nawa cikin ɗari misali a mata biyar mata nawa akan samu da wannan lalura to wannan adam yanzu ba zan iya faɗar hakikani ba saboda ba mu da wani bincike da muka yi da zai iya faɗar gaba ɗaya ne ke faruwa a nahiya amma kwana-kwanan nan abokiyar aikinmu da ta yi wani bincike kusan ta samu kusan ina jin kusan talatin a cikin ɗari amma ba a cikin mutane ba a waɗanda suke da matsalar yawan maimaituwar ɓari saboda akwai bambanci tsakanin a cikin jama'a gaba daya da a cikin waɗanda suke da haɗarin yiwuwar samun abu domin a wannan cikin asibiti ne dole waɗanda suke samun kuma eh, kai tsaye dama wannan an tafi ga waɗanda suke da laruran ne to a cikinsu ne ina ga an samu kusan talatin a cikin ɗari eh, eh, na waɗanda misali suke zahiri suke da matsalar wanda aka tabbatar da misali matsalar kenan idan da a cikin jama'a ne gaba ɗaya watakila sai kake ji watakila bai fi a ce mutum biyu a cikin ɗari ko ƙasa da haka ba wanda ba ni da tabbacin nawa ne muke da shi mu a irin nan nahiyar mu eh, ta afirka misali idan ga masu irin wani larura da za a ce abin amma wannan ana magana ne a matan da dama suke da matsalar da ake tunanin ita ce misali suna da yawan maimaito ko sun taba samun matsala na dunkulewar jinin to su aka tara to a cikinsu ne ta samu ina jin tsakanin Eh, kusan 27 zuwa 30 aka samu cikin 100 na waɗanda aka yi wannan gwajin a cikin waɗannan wanda aka samu shin nawa aka iya suka iya ƙoƙarin su ga an ɗora su akan magunguna sun bi kuma sun samu biyan buƙatu to gaskiya kusan duk waɗanda ta gano an buƙaci da ɗora su akan magani to amma kin san yadda matsalolin da na faɗa muke a baya na hmm. eh, ƙalubalen da akan fuskanta eh, duk da cewar a san da ta yi wannan binciken gwajin kyauta ta yi wa dukkanin matan da aka riga aka samu da irin wannan matsalar to amma kuma yadda za a lura da su kamar da muka faɗa larura ce wacce tana buƙatar in har ana so a lura da mace yadda ya kamata akwai buƙatar kashe kuɗi domin ko da ba kashe kuɗin siyan magani akwai kashe kuɗin yawan bibiya na gwaje-gwaje to wannan ya sa wasu ba su kai ga watakila lokacin hadda za su haihu a nan misali ana tare da su anan da za a bibiye su ba wasu kuma sun yi iya bakin kokarin nasu wasu sun kai ga nasara wasu kuma sun kusa misali a ce ga an kai ga lokacin da za a ce su haihu da kan nasu kuma watakila ko wani dalili ya taso misali kamar na hawan jini ko wani abu ya jawo dole watakila aka dakatar da cikin amma dai cikin ikon allah waɗanda aka gano da matsalar kuma waɗanda suka yi amfani da magungunan da aka dora su a kai ana kara musu kwarkun gwiwa da yawansu wasu sun samu nasarar samun yaransu. cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka inda muka saurari bayani game da cutar dunkulewar jini kuma mun fahimci yadda cutar take da alaka da hawan jini. A daidai wannan lokaci ƙwararriyar likita da ke kula da lafiyar iyali wato Dr. Maryam Audu Bako za ta yi mana bayani kan tsananin cutar hawan jini idan har mai ita bai bi ka'idojin da likita ya gindaya masa ba. Likita gare ki. Idan har aka ce wa mutum yana da cutan hawan jini to dama dole ne sai ya hakuri ya bi abin da likita ya faɗa to gaskiya a yanda muke yi muna ba wa mutane kwayoyin magani kuma sannan muna ce musu ya kamata a dinga motsa jiki kuma akwai abubuwan da ya kamata a kiyaye kamar yawan cin gishiri kamar yawan cin maiko sai kuma muna ce musu su ci abubuwan da suke da shi potassium kenan a ciki kamar ayaba haka ko kuma avocado ko kuma dabino haka duk yana dan taimakawa amma duk da haka sai mutum ya sha magunguna magana to idan har mutum baya shan magani dan yawanci za ku ga mutane har sun fara shan maganin su lafiya lau sai su dinga ji kuma mutane suna ce a'a ku bar maganin ku ku sha kaza ku sha kaza sosai ki ga muna yawan samun matsaloli da irin wannan to in dai mutum bai kiyaye ba ya kamata mutum ya sha magani kulle yomin ba fashi kuma ya dinga zuwa likita yana duba wannan yana duba hawan jinin a gani ko yana sauka ko kuma baya sauka ya kamata ya dinga bin dokoki dan idan har mutum mai hawan jini baya bin wa'annan dokokin to zai iya samun matsaloli kala-kala zai iya samun matsala a cikin kwakwalwa ana ce mishi stroke wanda za ku ga mutum kawai ya faɗi ko kuma a ce bangare jikin shi bangare ɗaya baya iya motsi da shi baya iya aiki ko kuma a ce mutum zai iya samun bugun zuciya akwai abin da ake cewa heart failure ko kuma a ce mutum zai iya samun matsala da koda sai ka ga mutum ya samu matsala da koda a ta fama a ta fama shekara da shekaru ko kuma wata rama har yana iya kawo matsala a ido ko kuma yana iya kawo matsala a kafafuwa to amma akwai abubuwa da yawa kamar. jijiyoyi da suke kafan mutum kenan akwai abubuwa da yawa wayanda suke iya kawo matsaloli na hawan jini idan har mutum bai kiyaye ba ya bi dokoki to saboda haka idan an ce mutum yana da hawan jini ya kiyaye ya bi abin da likita ya faɗa ya sha maganin shi kullum kuma sannan ya dinga motsa jiki kuma sannan ya kiyaye abubuwan da aka ce a daina ci kuma ya ci abubuwan da ya kamata ya dinga ci dan yawanci kamar yadda muka faɗa mutum baya jin komai a jikin shi sai farar ɗaya kawai za a ga waɗannan matsalolin sun taso To likita shin suwaye ma suka fi cin karo da matsalar hawan jini? Shin yara ne ko manya ko kuma tsofi? Mutanen da suka fi kama ciwon hawan jini su ne manya. A daɗin nan sai a ce mutum daga shekara hamsin zuwa hamsin da biyar. Amma a yanzu duniya ta canja yadda muke rayuwa abincin da muke ci da sauransu muna yawan ganin ma mutane masu shekara arba'in. Wasu ma basu kai shekara arba'in ba duk suna samun wannan ciwon hawan jinin. To yawanci shine mutum har yake girma da shi har ya tsufa da shi duk da haka yara ma suna yin hawan jini amma dai bai cika yin yawa ba akwai hawan jini kala-kala ne akwai wanda ake cewa secondary hypertension to shine hawan jinin da yawanci akwai dalili kila ko ciwon koda ne a ko ciwon akwai wasu sinadarai a cikin jikin mutum wanda ba su yi daidai ba ko kuma magunguna ne haka to yawanci shine aka fi gani a yara amma gaskiya mafi yawancin hawan jini daga manya yake farawa shin wani irin kula ko kuma tallafi kike gani ya kamata gwamnati ta baiwa masu fama da hawan jini musamman ma a nan najeriya a gaskiya irin kula da tallafi da nake gani um, gwamnatin najeriya za ta iya wa mutane masu hawan jini to a gaskiya ba ma masu hawan jini kadai ba gabaki ɗaya abin da ya shafi lafiya na 'yan najeriya ya kamata gwamnati ta tashi tsaye ya kamata gwamnati ta kara sa hankali akan ɓangare na health na lafiya kenan a kara budget yadda komai da komai zai dinga tafiya daidai yadda ya kamata yadda za a dinga ɗaukar likitoci yadda za a iya tura likitoci ƙauyuka su je can ƙasa ƙauyuka local government don yawanci mutanen mu mutane da yawa ne wanda ba za su ma iya biyan maganin magani ko maganin hawan jinin ma yaushe ma ba su ma san ma da hawan jinin ba ba to ya kamata a je a ilmantar da mutane a samun musu asibiti asibitin nan ya zama akwai likitoci akwai nurses a wurin a taimaka tun daga ƙasa sannan kuma asibitocin mu na gwamnati a rage kuɗin asibiti a rage kuɗin asibiti don mu da muke asibitin muna gani mutane za su zo ba sa iya biyan kuɗin asibiti. Masu sauraron mu a nan za mu jalin zamin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni hawa Umar da na shirya na kuma gabatar nake cewa a har kullum rigakafi ya fi magani mu huta lafiya. Madalla a gaida Hauwa Umar to yanzu kuma ga labaran labaran duniya amma wannan karan a takaice. a takaicen isra'ila da hamas sun ce sun amince su tsawaita yarjejeniyarsu ta tsagaita wuta da ƙarin kwana guda dakarun tsaron isra'ila sun tura wani sako ta kafar twitter mai cewa za a ci gaba da tsawaita yarjejeniyar sanadiyar kokarin da masu shiga tsakani ke yi wajen ɗaukar matakan da ke kaiwa ga sakin ƙarin mutanen da aka yi garkuwa da su kuma bisa ga sharaɗin yarjejeniyar da aka cimma. makamai masu linzami na rasha sun bararraka yankin donetsk na ƙasar ukraine da dare a daidai lokacin da ake daɗa damuwa kan yiwuwar rasha ta tsananta kai hare-hare ganin yanayi na inganta. mutane goma sun samu raunuka a hare-haren da rasha ta kai ciki har da yara wasu mutane biyar kuma sun makale cikin baraguzai a cewar ministan cikin gidan ukraine iho klemenko a yau dinnan alhamis babu alamar china za ta yi tunanin yin wata gagarumar mamaya mataiwan a halin yanzu saboda irin kalubalen cikin gida da take fuskanta a cewar shugabar taiwan tsai ingwen a yau dinnan alhamis duk da yake china na kokarin canza alkiblar zaben taiwan da ke tafi yana ganin a wannan marar kalubalen cikin gida sun buwayi gwamnatin china a cewar tsai a taron deal book a bana a birnin new york to masu sauraro a nan za mu dasa aya macen anjima da daddare za ku je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da fiona wa mayinan dudu wadda ta hada shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu patrick ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.